صدق الله العلي العظيم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله kun saurare barkanku da warhaka. kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau litinin Daga nan Radio Teheran da ke ƙarƙashin Hausa TV da ni Sunusuwanti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Da farko za mu gabatar muku da jerin shirye-shiryenmu da muke ɗauke da su kamar haka, inda za mu fara da sauraron cikakkun labarun duniya, sannan shirin tafsirin Alƙur'ani, sannan shirin duniyar mu a yau, sannan shirin muryoyin masu saurare, sannan daga ƙarshe ku saurari shirin Afirka a yau. Da fatan za ku ji daɗin shirye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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. minista harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya ce wajibi ne akan kasashen musulmi su haɗa karfi da karfe domin tunkara ayyukan kisan kiyashi na isra'ila papa roma francis ya yi kira da kawo ƙarshen yaƙi a ukraine da kuma zirin gaza wani sakamakon jin ra'ayin jama'a a kasar amurka ya nuna farin jinin shugaban kasar joe biden yana ci gaba da raguwa matuƙa To yanzu kuma ga labaran da ke diki. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Hussein Amir Abdullahiyan ya kai wata ziyara aiki a birnin Muscat na ƙasar Oman inda ya gana da manyan jami'ai na gwamnatin ƙasar kan batutuwa daban-daban da suka shafi harkoki na alaƙa tsakanin ƙasashen biyu da kuma batutuwa da suka shafi halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya musamman ma dai batun yakin Gaza. Ministan harkokin wajen ƙasar ta Iran Hussein Amir Abdullahian ya bayyana cewa dole ne a gaggauta dakatar da ayyukan wuce gona da iri na Isra'ila akan al'ummar yankin zirin Gaza. Sannan kuma aike da agajin gaggawa ga al'ummar yankin waɗanda suke rayuwa a cikin matsanancin hali. Tabbacin da Iran ta bayar na ci gaba da yin aiki da dukkanin bangarori na al'ummar Falasɗinu yana nan daram. Kuma a cewarsa iran din ba za ta taɓa yin ƙasa a gwiwa ba wajen taimakawa dukkanin ƙungiyoyi masu gwagwarma a falasɗinu sannan kuma ya jaddada cewa harin da isra'ila ta kaddamar kan ofishin jikadancin iran ɗin da ke ƙasar siriya ba zai taɓa wucewa ba tare da wani martani ba hussein amir abdullahian ya jaddada cewa ƙasashen musulmi ne suke da haƙƙin ɗaukar dukkanin nauyi wanda ya rataya a kansu wajen taimaka ma al'ummar falasɗinu musamman ma al'ummar yankin zirin gaza da halin yanzu suke fuskantar kisan kare dangi daga gwamnatin yahudawan sahiyoniya shugaban mabiya ɗariƙar katolika paparoma francis ya yi kira da a kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe a yankin zirin gaza da kuma ukraine a wani rahoto da kamfanin dillancin labaran irna ya bayar shugaban mabiya ɗariƙar katolikan na duniya paparoma francis a ranar jiya lahadi a babbar cocin vatican ya yi kira da a samu zaman lafiya mai ɗorewa a dukkanin sassa na duniya musamman ma dai a yankin zirin gaza da ukraine ya buƙaci manyan jami'ai na siyasa a duniya da su gaba da tattaunawa domin kawo ƙarshen waɗannan rikice-rikice da kuma tashashen hankula da kuma yin sulhu da yin shawarwari ta hanyar samar da zaman lafiya da aminci a tsakanin al'ummomin duniya a baya paparoma princess ya buƙaci ƙasashen duniya da su ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin taimaka ma al'ummar Falasɗinu. Tun ranar bakwai ga watan Oktoban shekarar da ta gabata ne dai, ƙungiyar gwamnatin Falasɗinawa suka kaddamar da wani farmaki mai takin a ƙasa domin ɗaukar fansa akan ayyukan wuce gona da iri da Isra'ila take yi akan al'ummar Falasɗinu da kuma keta alfarmar wurare masu tsarki na al'ummar musulmi da suke cikin Falasɗinin musamman ma dai a yankin zirin Gaza. Lamarin da isa Isra'ilan ta mayar da mummunan martani wanda ta yi amfani da wannan damar domin yin kisan kare dangi a kan miliyoyin falasɗinawa a yankin zirin Gaza da ma sassa na gabar yammacin kogin Jordan da ma birnin Kudus. Ta jama'a masu warika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga Hausa Radio Tehran. Dakarun ƙasar Yaman sun sanar da aiwatar da wasu hare-hare wanda suka kaddamar a kan jiragen ruwa na isra'ila da kuma amurka da birtaniya a cikin sa'o'i 72 da suka gabata a cikin tekun maliya kakakin rundunar sojin kasar taimon brigadier janar yahaya sare shi ne bayyana hakan a cikin wata sanarwa wadda ya fitar a yammacin jiya lahadi yayin da ke ishara da irin goyon bayan da gwamnatin sana'a ta kasar yaman take baiwa al'ummar palestino ya jaddada cewa martani akan gwamnatin yahudawan sahyuniya da kuma masu mara mata baya kai tsaye musamman ma dai amurka da burtaniya ba zai taɓa tsayawa ba matuƙar dai isra'ila ba ta dakatar da kisan ƙari dangi da take yi wa al'ummar hinkin zirin gaza ba wani bayani ya yi tsokaci game da waɗannan aika na soji guda biyar waɗanda rundunar sojin ƙasar ta yaman ta ƙaddamar a cikin tekun maliya da kuma tekun indiya sojojin ruwa na ta taiman sun yi amfani da wasu makamai masu lizami na musamman waɗanda suka harba su a kan jiragen ruwa na amurka waɗanda suke bayar da kariya ga isra'ila sannan kuma sun harba su makaman akan wasu jiragen ruwa na isra'ilan domin hana su isa gabar ruwa ta ilat inda yanzu haka gabar ruwan ta fita aiki baki ɗaya sakamakon hare-haren mayakan ƙungiyar ansarullah da aka fi sani da alhusi da suke ƙaddamarwa daga ƙasar yaman akan dukkanin jiragen ruwa da suke isa isra'ila domin kai mata kayayyaki da kuma hakan yana zuwa ne a matsayin martani da kuma bayar da goyon baya da kariya ga al'ummar yankin zirin gaza tuni amurka da birtaniya suka ɗauki matakin shiga kafar wando ɗaya da ƙungiyar ta ansarullah ko kuma alhusi saboda matakan da take ɗauka na mara baya ga al'ummar yankin zirin gaza da kuma hana jiragen ruwa da suke ɗauke da kayayyaki zuwa Isra'ilan. Wani sakamakon jin ra'ayin jama'a wanda aka gudanar a ƙasar Amurka ya yi nuna da cewa farin jinin da shugaban ƙasar Joe Biden yake da shi yana ci gaba da raguwa matuƙa sakamakon sabon jin ra'ayin jama'ar wanda wata jarida ta ƙasar Amurka ta gudanar ya bayyana cewa farin jinin Joe Biden ɗin yana raguwa ne sakamakon irin matakan da yake ɗauka na mara baya ga isra'ila a kisan kiyashin da take yi wa al'ummar yankin zirin gaza sakamakon jin ra'ayin wanda jaridar newsweek ta ƙasar amurka ta gudanar watanni shida kenan da joe biden yake fuskantar matsala ta raguwar farin jininsa a tsakanin al'ummar amurka sakamakon dalilai da dama amma mafi mahimmanci daga cikinsu shine goyon bayan da yake baiwa isra'ila wajen ci gaba da yin kisan kiyashi kan mata da ƙananan yara a yankin zirin gaza sakamakon ra'ayin jama'ar ya nuna cewa dai fiye da kashi 60 cikin 100 na amurkawa ba sa goyon bayan joe biden bilhassali ma suna adawa da wannan mataki da ya ɗauka yanda kashi 23 ne kawai a tsakanin amurkawa suke mara masa baya to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To madalla yanzu kuma ga jerin shirye mu na yau da kullum inda za ku fara da sauraron shirin tafsirin Alƙur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da ɗari da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. a halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda dr abdulkadir abdullahi mubarak zai gabatar dr bismillah bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin ubangiji subhanahu ta'ala muna ƙara godiya gare ka watan azumi ya zo ƙarshe fatanmu duk waɗannan ibadu da muke a wannan azumi na wannan shekara ɗin nan da muke cikinta Allah ka karɓa mana ibadunmu ka karɓi dukkan wasu al'amura da muka gabatar domin neman kusanci zuwa gare ka ya Allah to ba tare da ɓata lokaci ba jiya mun kawo ƙarshen tafsiri na suratul masad yau cikin yarda Allah za mu shiga cikin suratul ikhlas wannan sura suratul ikhlas ayoyinta guda hudu ne kuma an ta sauka ne a makkatul mukarrama wannan sura suratul ikhlas ta tattaru ne tana magana akan tauhidin Allah subhanahu wata'ala kaɗaita ubangiji subhanahu wata'ala ta kowane zawiya ta kowane ɓangare to kuma ita wannan sura kamar yadda aka kasance a dangane da saukan ita sura ɗin an ciro wani hadisi daga muhammad ibn muslim daga imam sadiq alaihi salam yake cewa ai lallai yahudawa ne suka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam akan ya siffanta musu ubangijinsa saboda haka aka ce sai rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance ya saurara kwana uku ba tare da ya ba su amsa ba bayan wannan ne nazalat sai wannan sura ta sakko ta fara da cewa kul huwallahu ahad Allahu samad lam يلد ولم يولد walam يكن له كفوا ahad wannan aka ce daga cikin dalilan da Allah subhanahu ta'ala ya saukar da wannan sura kenan akan cewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ba waɗannan Yahudawa amsa dangane da tambayar da suka yi ne. Yana daga cikin falalan karanta wannan sura cewa ya zo a cikin majmu'ul bayan hadisi an nakalto shi daga abin darda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa shin mu ku zai iya gazawa ne akan ya karanta sulusun alkur'ani cikin dare ɗaya sai abu darda sai yake cewa ya rasulullah ya manzon Allah waman yutiqu zalika wahani ne zai iya yin wannan a cikin dare ɗaya karanta sulusun alkur'ani to shine yake cewa sallallahu alaihi wa sallam iqra'u qul huwallahu ahad yake cewa ku karanta qul huwallahu ahad wato karanta qul huwallahu ahad a cikin dare guda to mutum kawai ya karanta sulusin alkur'ani ne to wannan ba karamin al'amari bane dangane da ainihin wannan sura wadda ta kasance karanta ta akwai falala mai yawa dangane da wanda ya karanta to amma ta yi ya kamata mu san cewa karantawa tare da yin aiki da abin da yake tattare da ita shine ake nufi أعوذ ina neman tsari da Allah daga shaidan jefaffe abin kyau. Bismillahirrahmanirrahim

kuma ba a haife shi ba. Kuma wani kiri bai kasance ba a gare shi. Wannan sura kamar yadda muka yi ishara a kanta ta zo ne domin ta ba da amsa dangane da tambayan da wasu Yahudawa suka yi a dangane da a siffanta musu Allah wata ko a faɗi waɗansu sufofi nasa. To suran ta fara da cewa ƙol wato ya kai Muhammadu manzonmu wanda muka aiko ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qul kace da su waɗannan masu tambayar naka huwallahu ahadun shi ubangiji ne ƙwaya ɗaya ahadun ne fardun ne wannan kuma ahadaniya ɗin an ce ba ɗaya wacce take ta adadi ba za ka ce bayan ɗayan na akwai biyu uku hudu a'a ba irin wannan fardaniya dan bace ba irin wannan kirgar da kai ba a'a tana nuna shi ubangiji na farko dai Allahu ismul jalala shi kansa suna ne wanda yake babu katankwacinsa domin cikinsa akwai kamalat akwai dukkan wasu kamaloli na Allah subhanahu ta'ala suna tattaro a cikin wannan ismul jalala ɗin to wannan ahadun ne wato fardun ne ahadun ne kaɗaituwa ce wacce take gaba ɗaya zatin Allah subhanahu wata'ala ƙwaya ɗaya ne babu da babu na biyunsa babu na ukunsu babu na wani abu wanda ka ce ɗaya wannan ɗayan ɗin ɗaya ce adadiya a wannan shine ne huwallahu ahad ɗin to wannan ya nuna cewa Allah subhanahu wata'ala lallai ba ainihin za ka iya hawwara shi a cikin dukkan wani tunani naka ba ba za ka iya kawo wasu siffofi ka ce ai ga da yake ba Shi ne ma hausa suke cewa buwayi zara misali kenan Allah kenan subhanahu wa ta'ala ba a iya ganinsa ba a iya tasawurinsa sai dai kurin ka san Allah subhanahu ta hanyar ayoyinsa Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim za mu nuna musu ayoyinmu a sasanni sasannin sama saboda haka wa fi anfusihim a kuma jikunan su gaba ɗaya a cikin kawukansu hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq har sai ya bayyana gare su cewa shi ubangiji shi gaskiya ne tabbatacce ne shi saboda haka kamar yadda ya zo kenan a cikin wato wasu bangarori na aya ta hamsin da uku daga suratul fusilat wannan duk yana daga cikin abubuwa waɗanda suke nuna mana waye Allah subhanahu wata'ala wa sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya cewa Allahu samad ubangiji subhanahu wata'ala shi baya ainihin neman taimakon kowa tabbatacce ne ni shi subhanahu ta'ala sai dai kowa ya nemi taimako a gurinsa amma shi lalle Allah subhanahu ta'ala baya neman taimakon kowa kuma wannan karanta Allahu samad din nan an ce yana da abubuwa na ajaib dangane da wannan alama kuma inda wani hadisi ya zo daga abi ja'far bakir alaihi salam daga amir nuna ali bin abi Talib yake cewa ra'aytu khidr alaihi salam fil manam qabla badrin bi ita kafin yakin badar da dare guda sai naga a cikin mafarki haidar ku fa qultu lahu sai yake cewa nace da shi allimni shay'an an tasiru bihi al'ada ka gaya min wani abu ka sanar da ni wani abu wanda zan samu nasara akan makiya faqala sai hidri yake cewa da shi qul ya huwa ya man la huwa illa huwa ta ce ya wanda shi ne kuma babu shi babu kowa illa shi falamma asbahatu qasastuha ala rasulillah ali bin abi talib alayhi salam yake cewa lokacin da waye gari sai na faɗi wannan kissa din ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala li sai manzo yake cewa da ni ya ali ya kai ali ulimtal ismil a'zam lallai an sanar da kai ismul a'zam suna wanda yake mafi girma na Allah ta'ala saboda haka kenan wannan ali yake cewa fakana ala lisani yawma badrin wannan ya kasance a ranar yakin badar shine a harshe na abin da nake tamar maimaitawa kenan wanda wannan ma'anarsa shine wannan kul huwallahu ahad wanda yake cewa wani abu ne na tushen dukkan wani al'amari da mutum yake nema na me na tabbatar da tauhidi da Allah subhanahu wa ta'ala Shi ne kuma ismullahi azam wa imadat tauhid sunan Allah mafi girma kuma tushe na tauhidi na Allah subhanahu wa ta'ala Allahu la ilaha illahu wanda ubangiji shi kaɗai ne ba shi da ainihin kini ba shi da abokin tarayya subhanahu wa ta'ala saboda haka kenan wannan wani abu ne wanda yake mai muhimmanci dangane da ainihin wannan aya ko kuma ayoyin da ke cikin wannan sura suratul ikhlas qul huwallahu ahad allahu samad kuma daga nan ne a cikin aya ta gaba sai Allah subhanahu wata'ala yake nuna wato mai da martani a cikin wannan aya ta gaba dangane da wasu aƙidu marasa tushe da yahudawa da nasara da ma mushrikai na larabawa suke ɗauke da su shi sa Allah yake cewa lam yalid wa lam yulad wato ita wannan aya ta zo ne domin ta gaya wa waɗanda suke imani da cewa wai Allah ko kuma alloli uku akwai rabbul ab da kuma rabbul ibn da kuma ruhul qudus waɗanda suke kirista kenan za ga suna ɗaukan abubuwa guda uku akwai ubangiji babba wato shine uba da kuma wai ubangiji wanda suke ɗa isa kenan sai kuma wai ruhul kudus Sun suke suke ɗauka a kamar tsewa Allah yana da ɗa kenan su kuma gaga wannan wani abu ne wanda Allah ma ya yi bayanin sa cewa Allah ta'ala yana cewa wa qalat yahudu uzairu binullah Allah wa qalat an nasara al masih sai Allah yake cewa Yahudawa sun ce Uzairu dan Allah ne kuma Nasara suka ce wai Almasihu dan Allah ne Allah yake cewa zalika qauluhum bi afwahihim wannan maganganun su ne da ainihin bakunan su suke magana yudahi'una qawlan na kafaru min qabl ba abin da suke illa kurun suna so ne su kawo maganganu kwacin maganganun da waɗanda suke kafiran da suka gabace su ne Allah ya ce qatalahum Allah anna yufakun Allah ko ya la'ance su akan wannan maganganun da suke faɗa na cewa Allah yana da da duk inda suka juya duk inda suka fuskanta to suna cikin la'anar ubangiji subhanahu ta'ala domin Allah ba shi da ɗa bai haihu ba ba shi kuma da ainihin wani wanda yake yana shirka tare da shi a cikin dukkan al'amuransa subhanahu wata'ala su kuma mushrikai na larabawa abinda suke da imaninsu a wancan lokaci suke yi itikadi da su shine cewa mala'iku Ya'yan Allah ne su ma suna da irin wannan tunani suna cewa ai mala'iku ya'yaye ne mata ga Allah subhanahu wata'ala wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm kamar inda Allah yake cewa suka samo suka kirkiro wa Allah ta'ala yayaye maza da yayaye mata bighairi ilmin ba tare da ilimi ba to ga wayannan duk al'amura ne da Allah subhanahu ta'ala ya inkarin su ya nuna irin abubuwan da suke kai ba gaskiya bane shine Allah ta'ala yake cewa lam yalid wa lam yulad shi bai haifa ba wa lam yulad ba kuma a haife shi ba da ƙarshe Allah yake cewa walam ya kulla kufuwan ahad kuma babu wani wanda yake kufuwi ne kwatankwacin shi ne daidai da shi ne ya kasance tare da shi ne Allah subhanahu ta'ala babu wanda ya kasance kwatankwacin Allah wanda za ka iya cewa da wannan da Allah suna kamance ciniya da juna la babu kwata-kwata ba a cikin mukami ba ba a cikin kudura ba ba a cikin komai ba babu wani wanda za ka ce ya yi kama da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tsarkaka daga dukkan wasu abubuwa da suke wa ababen halitta da wasu siffofi da ababen halitta suke da suna na naƙasu da wasu siffofi da za ka iya killace su cikin wani abu na mahadudiya to Allah ba shi da irin wannan. Ba masu saurare. saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu kuma ga shirin duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a mataki na ƙasa da ƙasa. Shirin na yau da zai dubi ne dangane da matakan da gwamnatin Amurka take ɗauka na yin fatali da ƙudurori na ƙasa da ƙasa domin kare manyan laifukan da Isra'ila take tafkawa a fagage daban-daban na ƙasa da ƙasa musamman ma a kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. tsawon tarihi tun bayan kafa gwamnatin yahudawan sahiyoniya 'yan mamaya a cikin ƙasar palestino fiye da shekaru 75 da suka gabata Amurka tana yin dukkanin abin da za ta iya yi da dukkanin ƙarfinta da tasirinta domin baiwa Isra'ila kariya kan dukkanin manyan laifuka da take tafkawa a tsawon tarihinta a cikin waɗannan shekaru. Yakin da Isra'ila take yi na kisan ƙari dangi akan al'ummar yankin zirin Gaza na daga cikin abin da yake damun da yawa daga cikin al'ummomin duniya, amma kuma hakan baya faruwa ba tare da goyon bayan Amurka ba, domin da ba don goyon bayan da Amurka take baiwa ayyukan kisan kiyashi da Isra'ila take yi ba, da tuni Isra'ila ta zama cikin kundin tarihi. A cikin wannan makon, gwamnatin Biden ta yi fatali da wani ƙuduri na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka daɗe ana jira kan tsagaita wuta a Gaza, lamarin da ya sa su suke tambaye cewa menene manufar Majalisar Ɗinkin Duniya ko kuma kwamitin tsaron majalisar. bayan fitale da amurka ta yi da ƙudurori guda uku na majalisar ɗinkin duniya kan neman ta wuta a gaza da ƙarshe kuma amurkan ta ƙauracewa kaɗa ƙuri'a a sabon ƙudurin ta wuta wanda zai ba da damar aiwatar da shi ƙudurin ya nuna tsayin dakan amurka da kuma yadda ta tayar da ƙayar baya daga isra'ila ƙarƙashin firaministan benjamin netanyahu wanda ya gaggauta dakatar da wuta tawaga da aka shirya zuwan ta amurka bayan da ta kaure cewa amfani da ƙarfin ikonta karo na uku wato shine hawa kujeran naki. sai dai gwamnatin shugaba joe biden ta yi saurin watsi da zargin na mai kaskantar da mahimmancin ƙudirin. sa'o'i kaɗan bayan zartar da wannan kudiri mai magana da yawan fadar white house jin kebi ya bayyana cewa cewa amurka kan wannan ƙudiri baya wakiltar wani sauyi ga manufofin amurka sannan a wani taron manema labarai da majalisar harkokin wajen amurkan ta shirya bayan kaɗa ƙuri'a a kan ƙudurin na majalisar ɗinkin duniya mai magana da yawon ƙasar matthew mele ya yi ikirarin cewa ƙudurin ba shi da wani muhimmanci yana mai bayyana matsayin amurka a fili tare da ba da shawarar cewa ƙudurin tsage ta buɗe wuta zaɓi ne kawai na majalisar ɗinkin duniya maimakon wani muhimmiyar doka. A wata muhimmiyar tattaunawa da aka yi da Mila, wakilin kamfanin dillancin labaran Associated Press, Matt Lee, ya gabatar masa da tambaya wadda mutane da dama suke sanyi game da yakin da Isra'ila take yi a Gaza. Menene alfanun Majalisar Ɗinkin Duniya ko Kwamitin Tsaro na Majalisar? Masana da masu sharhi irin su tsohon jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya kuma lauyan kare haƙƙin bil'adama Craig Makeba cikin hanzari suka soki Amurka saboda matsayinta na ƙasƙantar da wannan ƙuduri na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda tuni ya bayyana rauni wanda yake ciki saboda kawai an nemi a tsagaita buɗe wuta a cikin watan Ramadan mai alfarma a yankin zirin Gaza a yakin da Isra'ila take yi a kan fararen hula, wanda ga alamu zai iya kaiwa ga tsagaita wuta mai ɗorewa. Mukiba ya ja hankalin kafofin yara labarai a watan Oktoban shekara ta 2023 bayan ya yi murabus daga mukaminsa na daraktan ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya a birnin new york yana mai nuni da cewa akwai gazawa ta majalisar ɗinkin duniya da kawo ƙarshen batun kisan kiyashi da ake yi akan fararen hula a gaza yayin da ƙudurin ya buƙaci sassauci matakin ya samu yabo daga majalisar ɗinkin duniya saboda tsananin buƙatar da ake da ita na magance matsalar jin kai a gaza wanda ya haɗa da tsananin yunwar da ba taɓa ganin irin ta ba a yankin wanda yakin isra'ila ya jaza ma al'ummar gazan a cewar shugaban kwamitin ceto na ƙasa da ƙasa david miliband sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ƙarara ya bayyana cewa ƙudurin ba wai sanarwa ba ce kawai dole ne a aiwatar da shi kuma rashin yin hakan zai zama abin da ba za a taɓa gafartawa ba. sai dai da manema labarai suka tambaye shi ko yana ganin ƙudurin zai sa isra'ila ta sanar da tsagaita buɗe wuta daga ɓangaren ta mila ya ba da amsa da cewa bai sani ba ko shaka babu zartar da ƙudurin tsagaita wuta na majalisar ɗinkin duniya yana da matuƙar muhimmanci zai ƙara bayyana matsayar shari'a akan isra'ila game da ayyukanta a gaza da kuma cancantar shari'a ga zarge-zargen da ake yi wa Ƙasashe da ke mara baya ga waɗannan aika na Isra'ila kamar Amurka, wadda ke ci gaba da ba da muggan makamai domin nuna goyon baya ga Isra'ila akan ta ci gaba da kisan kare dangi a Gaza. Kamar hukuncin da kotun duniya ta yanke a watan Janairu, ƙudurin tsagaita wuta na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ƙara fito da ƙwararren shaidu da wajibcin shari'a a kan Isra'ila da masu goyon bayanta na ƙin dakatar da yaƙi a Gazan, wanda kawo yanzu ya yi sanadiyar kashe Falasɗinawa fiye da dubu talatin da biyu da kuma raba wasu dubun dubata da gidajensu, yadda kuma yanzu haka wasu dubbai waɗanda aka rasa inda suke suna mace a ƙarƙashin ragozai. Isra'ila ta daɗe tana yin watsi da dokoki na duniya a tsawon shekaru inda take ci gaba da mamayar Falasɗinu da nuna wariya da kuma faɗaɗa matsugunanta da kuma ƙwace filaye a yammacin gabar kogin Jordan da mame tare da killace Gaza da kuma kyale tashashen hankula a tsakanin mazauna yankin da aikata laifukan yaƙi da kuma jerin wasu laifuka masu yawa wanda Yahudawa 'yan sharauri zauna suke yi akan Falasɗinawa. A yanzu haka Isra'ila ta matuƙar raina dokoki na duniya da kuma ‘yancin ɗan Adam, inda harshenta ya yi daidai da ayyukan kisan ƙari dangi da kuma hana kai agaji da gangan zuwa yankin zirin Gaza, lamarin da yake haifar da yunwa mai tsanani a tsakanin al'ummar yankin. To menene manufar Majalisar Ɗinkin Duniya ko Kwamitin Tsaronta, wadda aka ƙirƙira bayan yaƙin duniya na biyu? muhimman ƙa'idojin majalisar ɗinkin duniya da shine kare al'ummomi waɗanda suke tafe daga bala'in yaƙi da kuma tabbatar da an kare dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma kare haƙƙin ɗan adam a tsakanin dukkanin al'ummomin duniya yayin da hukumar take da wannan matsayi na kafa dokoki da kuma ba da shawara kan matakan da ake bukata abin da ya rage wa ƙasashe shine su aiwatar da su. yayin da ita kanta Isra'ila ta nuna rashin mutunta tsarin dokoki na duniya nauyi ne wanda ya rataya a wuyan sauran ƙasashe musamman masu goyon bayanta da su daura mata a alhakin hakan. Duk da matsayar da hukumomin duniya kamar kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da Hukumar Lafiya ta Duniya da Kotun Shari'a ta Duniya da kuma shaidar ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma shaidu daga ƙungiyoyin agaji da na kare haƙƙin ɗan adam kamar Doctors Without Borders da kuma Oxfam International da kuma irin su Human Rights Watch da dai sauransu duka suka bayar dangane da abin da yake faruwa a Gaza da kuma ɗora alhakin abin da yake faruwa na kisan kyashi kan Isra'ila. Sannan kuma da bayyananin shaidu wanda 'yan jaridu da ma'aikatan agaji a Gaza suka tattaro, Amurka tana ci gaba da kare ayyukan Isra'ila tare da musanta aikata duk wani laihi da Isra'ilan take yi. ta hanyar amfani da Majalisar Ɗinkin Duniya a matsayin hukumar kare manufofi na siyasa maimakon wacce aka samar domin samar da dokoki na adalci ga al'ummomin duniya Amurka ta mayar da Majalisar Ɗinkin Duniya wata hukuma mara ma'ana. Burin gwamnatin Joe Biden na keɓe Amurka a fagen duniya ya ruguza duk wata kima ta ƙasar da kuma yadda ta yi watsi da al'ummomin duniya ya nuna hatsarin da ke tattare da manufofin tsarin Amurka a halin gaskiya a bayyane yake da kuma yadda amurkan take yin watsi da al'ummar duniya ya nuna hatsarin da yake tattare da manufofin tsarin gwamnatin amurkan to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya riske mu dole anan mu ja lissamin shirin sai a saduwa ta gaba da ta Allah za a ji mu dauke da wani jigon To amma kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri ya kasance cikin ƙoshin lafiya. Yanzu kuma ga shirin muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma fatan an shekara lafiya. Hassan barka ne ke muku lalimar haban a cikin wani sabon shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai wanda bisa ga al'ada yakan ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwa ƙwarya. Kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro, zamantakewa da dai sauransu. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran na gaida Malam Hassan Barka da dukkanin ma'aikatan gidan wannan rediyo da fatan an sha ruwa lafiya. Kamar kullum mukan ba da ra'ayi muna godiya da wannan dama da kuke bamu mu fayyace ra'ayinmu. A nan kirana ne ga al'ummar musulmi cewa kada su manta da 'yan uwansu na Falastin. da addu'an Allah haɗa kan musulmi ya karya kafirci da kafirai musamman Yahudawan Isra'ila Allah ta'ala ya karya su da masu goya musu baya. Mai magana Suleiman Abdullahi daga nan garin Fambeguwa, Kobo Local Government a jihar Kaduna, Najeriya na gode. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio voh radio tehran radio musulunci eh, da farko dai suna na abdullahi telaro mai ganin mutuncin maya daga dan malam jihar maradi eh malam hassan barka fatan alkhairi zuwa gare ka ina so a bani dama zan yi tsokaci dangance da eh wannan kira da yan kasanmu mu ta Nijar suke yi a can ƙasar algeria dangance da cin zarafinsu da ake yi hukumomin algeria suke yi gaskiya dangance kuma da gayyata jakadan algeria da shugabanninmu na ƙasar niger a ƙarƙashin jagorancin janar abdulrahman chani suka yi wallahi wannan abu sai mu ce ubangiji allah ya biya su kuma allah ya saka musu da alkhairi kuma hakan shine shugabanci shine shugabanci saboda duba da irin yadda muke gani can lokacin baya harkar siyasa su kan kasu ya kasan ma na can nan Niger wanda suke can Algeria ba su da ma damar yi wannan makiran don sun san bayan da za a yi ma a saurare su waye zai sauraron su e to fatan alkhairi ra'ayi na kenan mai magana abdullahi tele aro mai ganin mutuncin mai dan malam jihar maradi alheri allah ya kai kowa da kowa radio sa ta hira na mai magana tayar daga a agatas jamhuriyar niyar muna godiya dangantar da dama da kuke ba muna tofa albarkacin bakin an gani da abubuwan da suke faruwa a cikin kasashen mu na afirka da ma duniya baki daya muna jinjina ga shugabannin kasar mu ta jamhuriya ta asalin mu jamhuriyar niger dangane da kiran da suka ma wani jaka yara na ƙasar aljeri domin a sassauta ɓangaren tsananin da suke yi wajen maido da eh, baƙin cin rani da ke zuwa can ƙasar aljeri gaskiya muna godiya dangance da wannan hoɓasa da suka yi na ganin sun nemo daraja ta bakin haure masu tahiya a can ƙasashen aljeri da sauransu tsora da sauran wasu ƙasashen irin su libya da sauransu ya kamata ko ina ma a rinka lissahi da irin mutanenmu masu fita zuwa da gaskiya da an ce ka fita ka bar saka fa akwai wasu tsangwame-tsangwame da dama da kake fuskanta in ba ana kwantarar ba ana duba da gaskiya wani ma mutane da dama sai dai a samu labarin mutuwarsu ba ma wahala ba ma to gaskiya muna godiya dangance da wannan kokarin da suke na duba halin da eh, talakawansa suke ciki a can wasu kasashe daban-daban bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa biya Hausa. A magana Aliyu ya hadi ganin Nasarawa kwamin ɗin galma. Wakili masu kira da sarari na jihar Tawa. Mun samu takarda a rubuce kuma a haɗe cewa mayuka da kwansayoka eh, sun zo ƙarshen aikinsu. na ko sai ce dai Allahu akbar da a ce abin wanda za a bin ayyukan da America sun kai ko a kashe a kashe du ko a ga aiki aikace ko a gaskiya bayyane ba zalunci da mu ce merɗe namu muhammadu sawarata na kwamin galma daga cikin gunduwar mada jihar tawa ya taka rawar gani ya ka haɗin kan matasa ya ka ha abubuwa da ake yi na gaba ya ka haɗin kai su ya sha ya hima juna ya waiwale masu gari sun magari ka san matsayinka ya ka bayani duke ƙasa an ta, ma'ana haraji shi kira shi bayani ga abin da an ka samu gashi kuma tabbas a nan gare mu kumin ya shi maka alkhairi insha Allah ta'ala zai cimma iccen ya yi ja in Allah ya sa da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa bi Hausa radio tere radio na din musulunci barkamu da wannan lokaci barkamu da sake sa eh muna godiya da ake ba mu dama da lokaci muna ba da ra'ayoyinmu a lokaci zuwa lokaci eh, wa'anda muka ji labari eh, shugaban ƙasa ya sinyaci an dakatar da merori da wani prepe to kaga wannan abubuwa ne wanda mu dai muna so kasar nan a tai a hankali a hankali da za a samu a gudu tare tare to ubangiji Allah subhanahu Ta'ala ya sa waɗanda su mai wurin su su zama ma'aikata ne ga al'umma kuma masu kula da al'umma ne kuma masu aikin ƙasa sannan kuma sake wata zama alheri kasa wannan shine shawara da nake badawa Allah sa ya zama alheri kasa kuma waɗanda ah, suka sauka to muna masa barka da sauka Allah mai da masa mafi alheri aiki waɗanda kuma suka samu ubangiji subhanahu ta'ala kuma Allah kama masu Allah kama masu duk wanda ya zo mu abin da ke so a makasa aiki to Allah tabbatar Allah saka zuci shi ne alheri kuma yan uwa sai a yi hakuri da abin da ya samu kuma ƙasa haka take ta dama rayuwa in ba kanan jiya kana zo yau gobe kana ta yakka to muna fatan dai Allah ka mu dauki Allah ka mu dauki Allah ka samu zaman lafiya eh mai magana shi ne dan mutan limanci sauna suke birnin Maryam Jamhuriyar Jihar Karce limanci yan uwa a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa na cikin wannan shafi na zaure rediyo muryoyin masu saurare e barka da yau e barka da warhaka barka da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a daidai wannan lokaci nake da dama in gaida al'umma na cikin wannan shafi inda ake sassa daban-daban mai magana shafiu abdullahi kenan dan nijar mazamni togo yan uwa da kakwa ba mu dama muna cewa wani abu a cikin wannan zaure kuma sai mu ci allah biya sheku allah ya ba da lada a yau ra'ayina na yau shine zanyin ra'ayi bisa kan magana na sojojinmu na nijar to sojojinmu na nijar hanya ga kun ka ɗoko ta tsakani da alje na azamna a sulhu to babba hanya kenan hanya kenan babba hanya kenan wadda ya kamata a ɗoka sulhu shi ke ka komi yana kawo zamantakeya yana kawo eh, shiga da hice lahiya lau assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu radio musulunci na iran da fatan kowa da kowa sha ruwa lafiya to barkanmu da sharuwa ruwa barkanmu da sharuwa kuma wannan al'amari da cani ya ɗauko ubangiji allah allah ya taimake shi allah ya kama mishi allah ya kama mishi allah ya raba shi da makiya allah ya kama mai raba shi da makiya ruwan gaisuwa da fata alheri zuwa da gare ku ina kuna tare da umar musa da nyamai to ma sauraron mu da kuma haka ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman lahirin waɗanda aka jimriyon su ni Hassan barka da nasira na kuma gabatar da shirin ke cewa bai salam a huta lafiya. Sannan da ƙarshe ga shirin Afirka a yau. Afirka a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka da kuma yin bita a kan su da kuma bayyana mahangar masana dangane da suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban shirin na yau da zai dubi ne dangane da dambarwar siyasa a kasar libya da kuma tasirin hakan akan yi na tsaro da ma zamantakewar al'ummar kasar tun bayan juyin juhali da aka yi a kasar shekaru goma sha uku da suka gabata wannan da shine abinda shirin zai dubi a kansa da yardar Allah da fatan masu saurare za a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni Abdullahi Salihu Katsina na shirya kuma zan gabatar. Ƙasar Libya ƙasa ce da ke arewacin nahiyar Afirka wata tana ɗaya daga cikin ƙasashe na nahiyar waɗanda suke fuskantar babban ƙalubale na siyasa sakamakon dalilai da dama daga cikinsu kuwa har da hankoron kowane bangare daga cikin bangaren da suke adawa na neman matsayi da kuma karbar madafin iko a kasar. ranar 17 ga watan fabrairu ce ranar tunawa da boran da aka gudanar a kasar libya inda a bana aka cika shekaru 13 da yin hakan shekaru 13 kenan a jere tun bayan kifar da gwamnatin mu'ammar gaddafi a shekara ta 2011 wanda kuma tun daga wancan lokacin ne kasar ta fada a cikin kazamar rikici na siyasa yunkurin kifar da gwamnatin gaddafi bai yi nasarar samar da zaman lafiya a kasar libya ba bilhassali ma kasar ta zama kasa wadda ta tsinci kanta a yakin basasa ta fuskoki daban-daban tun daga shekara ta 2014 kasar libya tana fuskantar rabuwar kai kan batun shugabanci wanda hakan ya janyo wanzuwar kungiyoyin 'yan tare da kayar baya da dama a kasar da kuma kare ka'idoji da ma rashin doka da oda a hankali kasar libya ta faɗa cikin sabon rikici sakamakon hamayyar da ke tsakanin jagororin siyasa da kuma sojoji daga shekara ta 2014 zuwa 2021 libya ta rabu gida biyu ta fuskar shugabanci daya ɓangaren na trablus babban birnin ƙasar ɗaya kuma yana tobruk a watan maris ɗin shekara ta 2021 an kafa sabuwar gwamnati mai suna gwamnatin haɗin kan ƙasa an zaɓi gwamnatin ta hanyar samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya kuma aka mata hedikwata a majalisar dokokin gabashin ƙasar ta libya wannan amincewa da gwamnati sabuwa da aka yi a ƙasar libya ya zama muhimmin mataki ga ƙasar a yanda take murnar kafa gwamnati guda ɗaya tun shekara ta goma sha hudu bayan kafa gwamnatin an dinga samun fata da sa ran samun zaman lafiya ta fuskacin siyasa da magudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa a watan disamban shekara ta 2021 sai da kuma shirin bai nasara ba kamar yadda aka zata wanda kuma hakan ya janyo aka ɗage zaben har sai babu ta gani a shekaru goma sha uku da suka gabata yanayin tsaro a ƙasar libya yana ci gaba da fadawa halin rashin tabbas saboda adawar da ke tsakanin shugabanci na 'yan siyasa wanda ya gaza samun matsaya guda ɗaya an sha fama da rarrabo kai a fagen siyasar libya da gazawa da aka yi ta shawo kan bangaren da suke hamayya da juna da kasa samar da rundunar soji guda daya mai kishin kasa wadda za ta yi aiki da sunan kasar libya barazanar tsaro ta bayyana daga kungiyoyi masu tayar da kayar baya da dama a yammaci da kuma gabashin libya inda suka fi mayar da hankali ga yankunan da ke gabashin kasar. wannan duk yana faruwa ne saboda khalifa haftar wanda ke jagoranta sojan kasar na libya waɗanda suka tawaye da suka hada da 'yan tawaye da ƙungiyoyin tayar da ƙayar baya gibin shugabancin ya kuma baiwa mayakan sojojin haya na ƙasashen ƙetare damar shiga ƙasar wanda kuma hakan ya kai ga karbe wani bangare na rijiyoyin mai mallakin ƙasar ta libya rarrabo kawuna a libya a fannin siyasa da tsaro ya kawo gogayya wajen karbe iko da rijiyoyin man fetur ɗin wanda daga wannan lokacin ne kuma mayaka na kasashen ƙetare suka karbi iko da wasu ɓangarori har ma su karfe su mayaka ɗauke da makamai waɗanda suke da alaƙa da wasu ɓangarori na kasashen ƙetare sun kwace iko da wasu ƙaddarori na mai guda biyu mafi girma a ƙasar libya wato asarara da tashar jiragen ruwa da take amfani da ita wajen fitar da man fetur zuwa ƙasashen duniya an san ƙasar ta libya tana zaman ƙasa ta biyu mafi yawan albarkatun man fetur a nahiyar afirka kuma ana yi mata kallon ɗaya daga cikin mafi yawan arziki a kuɗaɗe da ake samu daga albarkatun man fetur da ake fitarwa abin da ce sakamakon ɗaukar tsawon lokaci ana rikici libya ta zamo ƙasar da ba ta samun kuɗaɗe sosai a halin yanzu wanda kuma wannan ya jawo durƙushewar tattalin arzikinta gine-ginen gwamnati sun zama wuraren da za a iya amfani da su don warware rikici da biyan bukatun da za su taso bayan yaƙi kuma suna taimakawa wajen ci gaban ƙasar haɓaka tattalin arziki zaman lafiya na siyasa da kuma demokuraɗiyya saboda haka an babbar gwagwarmayar ƙasar libya ta sake gina ƙasa na fuskantar cikas daga ta'anniti na ƙungiyoyi waɗanda suke kallon wannan yunkuri a matsayin barazana ga abin da suke son samu ko kuma su cimmawa hakan ya sanya suke haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen yaƙar duk wani yunkuri na gina ƙasar da samar da zaman lafiya da kuma gwamnati mai ɗorewa shekaru goma sha uku bayan fara yaƙi a ƙasar libya babbar hanyar dawo da zaman lafiya da sake gina ƙasar ta ta'allaka ne akan haɗin kan gwamnatoci da kuma hukumominsu misalin hukumomin tsaro da na kula da ci gaban tattalin arziki ƙarfi da tasirin rashin gwamnati guda ɗaya da wanzuwar 'yan tawaye ne ya hana kawo ci gaba a ƙasar libya da kuma samun duk wasu nasarori a yunkurin da ake yi na tabbatar da zaman lafiya da kafa ƙasa mai cin cikakken gishin kanta ta fuskacin siyasa da tsaro da tattalin arziki wannan ne babban abin da ya kawo kalubale wajen shiryawa da kuma aiwatar da matakan da aka tsara haka kuma gugurmiyar kwatar madafin iko da ke ci gaba da yin tsanani a tsakanin bangarori da suke hamayya da juna wanda kuma hakan yana hana aikewa da kudade zuwa ga ma'aikatu tare da kawo jan kafa wajen sake gina kasar misali karyewar manyan madatsun ruwa guda biyu a garin dirna mai tashar jiragen ruwa ya jawo ambaliyar ruwa mai tsanani wadda ta tilasta fararen hula da dama suka bar yankin yayin da wasu ma suka rasa rayukansu da kuma rushewar dubban gidaje zabuka na shugaban ƙasa a ƙasar libya da na 'yan majalisar dokoki wanda aka daɗe ana jira an so a gudanar da su ne a watan disamban shekara ta 2021 amma kuma an ɗage gudanar da waɗannan zaɓuka har sai babu ta gani saboda rashin amincewa da ci gaba da tattaunawa da ake yi ƙasashen duniya suna kallon gudanar da zaɓe a ƙasar libya a matsayin hanya ɗaya tilo mafi muhimmanci wadda za a bi wajen magance rikicin da ƙasar take fuskanta da kuma sake gina tubalin dimokuraɗiyya gudanar da zaɓe na gaskiya ba tare da munamuna ba zai warware rikicin sai dai kuma zaben da za a yi a nan gaba yana fuskantar kalubale da dama ɗaya daga cikin matsalolin da zaben ke fuskanta shine rashin amincewa akan kundin tsarin mulki guda ɗaya to jama'a masu saurare lokacin da muke da shi da yarda mu dole anan zamu ja lizamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Katsina da na shirya shirin na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya thank you kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan zango sai kuma zuwa rana inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya. كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم إتهش الدور آنو بتخيم مشاعة أخت عسرية بخمشيم لشاعة شتم عسرية بعسريم لفيها شعونها بين لؤمي